Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarinmu mai suna Sarka, wanda marubuciya Zainab Idris Makawa ta rubuta muku shi. Wanda yake zuwar muku daga kundin Hausa Novels tare da ni mai gabatar muku Mama Al'amin. A baya mun tsaya ne a inda wayarta da ke hannunta ta ɗauka tana duba lambar mahaifiyarta ta kira take faɗa mata abin da ya faru. Bata kai ƙarshe ba uwar ta wuta da sababi tana faɗin ke tafi can Samira kina ban mamaki da har yanzu kika kasa juya wannan sokon mijin naki. Har yaushe kamar Umar zai tsaya yana wani baki baya kina fama bin shi kamar wata sokuwa ki saurare ni da kyau ki ji me zan faɗa miki yanzu. Ina jin ki Umma ke har yanzu na kike gani kan hakan Umma kwata kwata fa bai da lokaci na balle in samu damar juya shi yadda kike nufi ɗin. Rufa min baki ke ba mace kike ba da har namiji zai gagare ki Samira Me kika rasa a jikinki wanda maza ke so da baki da shi a yadda ya baro waccan matar tashi yanzu ne ya kamata ki nuna mai ke din mace ce. Nan ne ta shiga nuna mata hanyar da za ta bi ta samu kanshi da asiri ya gagare ta aiwatarwa a gare shi. Sai su juya sai su juya hanyar kisa da kisisi na irin namu na mata. Samira ta ce na gane Umma yau insha Allah zan yi duk yadda kika faɗa idan ya shigo. Ta ce kada ki manta ki dakatar da duk wani ɗan aikin gidan daga yi masa komai ki daina wannan kwanciyar a ɗaki har mu samu kanshi umma komai fa kika ce har kirki da komai kenan fa ta faɗa a shagwabe ta faɗa a shagwabe tsaya ta uwar ta hanyar kiran sunanta a kausashe da samira za ki yi abin da na ce ko sai kwaɓar mu ya cimma ruwa za ki gane kuranki nan ina gab da fita bayan ki muddin baki ba abin da nake faɗa maki ba umma zan yi abin da kika faɗa min daga yau ɗin nan zan fara ko ke fa uwar ko ke fa uwar nata ta ce da ita tana kashewar bayan ta ce ina sauraron ki zuwa dare zaune nake a wajen harabar gidanmu na harabar gidanmu na shan iska yaran ki wasannin su Yawancin lokaci nakan ɗan fito da su idan muna gidanmu ba ma komai don yara sai da ɗan wasa. Jus ɗin da ke gefe na Abdulrahim ya zubar sai jikina. Hakan ya sa na kai wa yaron ɗan duka a cikin hasala ina mai faɗa kan rashin ji. A daidai lokacin kuma da nake faɗan wayata ya ɗauki ƙara. Ina faɗa nake ɗauka ba tare da na kula da mai kiran nawa ba. Muryar ya umarni tana tambaya ta me yasa mu yaron ya ji yana kuka na ce dukan shi ne don baya ji wallahi. A cikin wani irin murya yake faɗin kika dake shi Zahra har kike faɗa mun ba wannan ba ma me yayi miki kika doke shi ne haka. Yaya idan sun yi abun faɗa ba za a yi musu faɗa ba ya ce banda duka ko kin manta na ki kuruciyar ne Zahra ke waye da keki. Mamaki ne ya kama ni na kasa magana har ya gama mun faɗa ya kashe wayar a asale dan ya bar ni zaune ina mamakin shi. Tunani ya zo min a rai ina faɗin wannan ai sakarci ne ai Sakaici ne gare ni a ce ba zan wa yara faɗa ba irin haka shi ke kawo matsala a gaba. Yaro ya taso a cikin gata lokacin da mahaifa ke son su tankura shi ba zai tankura ba a gare su. Sau da dama nakan yi hasashen hakan ga yara na yadda yaya yakan hana tsawatar musu wani lokacin idan sun yi abu. wa ne daga inda nake zaune zuwa cikin gidan. ɗakin mu na shiga har lokacin ina jin ba daɗi don san ba zan yarda da wannan irin aƙidar ta yaya ba kan mu Wannan yasa kwana biyu da gani har shi babu wanda ya kira ɗan uwa a cikinmu. Don ina son nuna mai hakan ba zai yi ba gare mu kan yaranmu. Wannan ya sa yanzu ma da baya gidan ɗan gujewa Samira da salon da take son nuna mai a gida na shishshige mai a jiki da take ƙoƙarin nunawa a yanzu. Yake jin ɓacin rai a tare da shi don ya fahimci kamar bata san laifin da ta yi ba a gare shi, ita da uwarta. Iya kiran layinmu a lokacin Ya yi kiran layinmu a lokacin, na bar wayar a ɗaki muna kasa muna hira da Mariya. A daidai lokacin ya shigo gidan daga masallaci, ya nufo ɗaki. Faɗinmu inda yake yana jiran shi babu daɗi fushin da nake da shi haka. Ɗakin kwanan shi ya shiga tun a ƙofar ya fara cire ainihin rigar shi. Bayan ya bawa ƙofar ɗakin, baya ya bawa ƙofar ɗakin da haka bai san da shigowar ta ɗakin nasa ba. Sai ji ya Rikici ya ji ya an kai mai runguma. Ya ji daga bayan shi wanda ya sa ya firgita da sauri ya jiyo da mamaki yana faɗin subhanallahi. Me ya hakan kike min anan? Ya tambaya rai ɓace cikin kashe ido ta ce ni ba matarka ba ce. Idan ba ka neme ni ba ni ga ni na kawo kaina gare ka. Yau ina neman haƙƙina gare ka don ba zaman shan sanyin AC da daɗi. Ba zaman shan sanyin AC da daɗi. ba na baro gidanmu na baro gidanmu ba Ta kare magana tana ƙoƙarin kara kai mishi runguma. Rashin tarbiyyar naki ya kai hakan ban sani ba. Har za ki shigo min ɗaki ba tare da izini na ba? Kina son nuna min barikin da ake cewa kina da digiri din sha tare da ke ne ko me? Dan na zo gurin mijina shine bariki? To bari ka je wa ɗakin nan zan kwana a tare da kai. Ko ka shirya hakan ko baka shirya ba. Wani irin mari ya kwashe ta da shi lokaci guda yana nuna mata ƙofar fita rai ɓace. tare da fakin kin ɗauka kowa irin ki ne mara mutunci da zaki ki shigo min ɗaki aka babu sani na don kin ga ban ɗauki mataki kan abin da kuka yi wa mahaifiyata ba har kika samu damar shigo min ɗaki na kai tsaye waye baki wannan damar da har za ki tako nan don baki da kunya ki fice min daga nan kafin ranki ya ƙara ɓaci ki koma ki jira wacce ta aje ki a gidan nan idan ta dawo daga asibiti ta san yadda za ta yi da ki dan ba zamana kike a nan ba. Kin ga Kin ga ƙafata a gidanku? Ina aure a inda ya kamata na yi aure. Ina aure a inda ya kamata na aure a gurin da aka san daraja ta da na iyayena. Na bar ki gidan nan don mahaifiyata da ta ɗauko ki. Hakan bai maku ba sai da kuka saka mata, sai da kuka saka mata da dukan da ya kai ta kwance asibiti yanzu. Mahaifiyar da ta kira cikin kuka tana faɗa mata yadda suka yi da shi irin korar wulaƙancin da ya mata ya hankaɗo ta daga fat. Har ta ƙara faɗi Hajiya Sabuwa ba ta samu bakin magana ba sai da ta ji ‘yar da ta yi shiru ta ce, Amma Samira an yi ‘yar banza, kika yi mai koda ta ƙarfin tsiya, ba namiji bane idan kin masa tsirara kika haye sa'i dole ya baki haɗin kai ko baya so. Da ran komai yakan kama a tsakaninku. Umma, ba ki ga yadda ya min ba ne kike faɗin hakan. Wallahi ya riƙe mu sosai daga shi har ‘yan uwan shi kan maganar wannan matar. mahaifiyarsu. Umma shi yasa na so ki bari tun farko in bi wannan abin a sannan har ya sako amma kika zo da rigima da uwar shi. Gashi yanzu komai ya ƙara lalacewa kuma. Rufa min baki da na zo da rigima dan wa na zo. Ina dan ke ne don abu ya kwaɓe yanzu za ki na ganin laifina ni kaɗai. Duk wa ya ja wannan abin hakan idan ba ke ba. Ni yanzu kin fara ban haushi wallahi a ce yarinya kamar ba mace ba. Tana faɗin haka ta kashe waya a cikin haushi. Samira hankali ce ta ƙara kiran uwar bata ɗaga wayar ba don takaicin yarinyar da take ji. Sai da ta yi mata kira uku a na hudu ta ɗauka a sale tana faɗin ki ban lokaci mu san abin yi nan gaba. Don wannan ne damar da muke da shi a yanzu kafin ya kubuce mana. Don idan ya koma ba mu san ranar dawowar shi kasan nan ba kuma. Ta amsa da dan Allah umma ki san abin yi don ni ma ban son ya kubuce min a yanzu ba tare da mun shirya ba. Da wannan suka yi sallama ta ɗan kwantarwa da ‘yarta ta hankali hakan ya sa ta ɗan ji sanyi a zuciyarta. Ana cikin hakan Nafisa ta samu sallama don jikinta ya sauƙi. Habib yana ɗauko ta daga asibiti gidan kawu ya nufo da ita. Tana turo baki gaba alamar ba ta son zuwa can tunda ta ga sun ɗauki hanyar gidan kawu ɗin. Yana kula da ita sai dai bai ba ta fuskar da za ta mai ƙorafi ba kan hakan don dole ta ƙyale ba don ta so ba. Koda suka shiga gidan kawu ɗin, fat ɗin Amma ya nufa da ita bayan sallama suka gaisa. Ana mata sani da jiki tana amsawa da ƙyar, ta hanyar nuna hakan bai mata ba a lokacin. Muryar Habib ne ke faɗin tsohuwa ga Nafisa nan an sallamo ta daga asibiti. Za ta zauna a gurinki a nan har abubuwa su kuma daidaita, ta koma fat ɗinsu. Amma ta ɗan murmusa tana faɗin banda abinka ba don abubuwa suna zuwa haka a gidan nan ba. har sai ka kawo Nafisa nan da kanka? Ai nan ɗin na kowa ne a gidan nan. Haka ne amma a dai ta haƙuri da mu don Allah ya faɗa don Allah. Ya faɗa yana miƙewa don barinsa a lokacin don a ranar yake son komawa Abuja. Yana fita Nafisa nanan inda take a rakuɓe cikin rashin sakin jiki don ita ba ta jin za ta iya zama a wannan faɗin. yadda suke nufi ta zauna a wurin amma ɗin don su a ganin su hakan shi ne daidai. Fitowar mu za a daidai lokacin amma take faɗin yau wa ‘ya'ya albarkacin ka ɗauki kayan ‘yar uwarki ki shigar mata da shi daga ciki don a nan za ta zauna har komai ya daidaita. Duk da suna maganar a dunƙule ta gane me suke nufi da hakan. Wai a nufin su lokacin da har komai ya daidaita tsakanin iyayensu mahaifiyarsu ta dawo duk da tana zaune a gurin amma ɗin Ba da ta iya dole haka ta miƙe ta bayan murja kamar yadda Amma ta umarce ta zuwa ciki. Ya kasance hutun da aka samu yana ɗan tsawo. Ya kasance hutun da aka samu yana da ɗan tsawo don haka ne muna waya amma muke faɗa min cewa ya kamata mu shigo mu duba jiya don jikin nata a lokacin babu daɗi. Na ce mamu na so hakan sai dai yaya ɗin ne na san a yanzu yana da wuya ya bar mu shigo Najeriya. Zan dai gwada tambayar shi magani ki dai yi ƙoƙarin hakan ko da ba zai bari ki zo ɗin ba don ya san kin damu da al'amarin kima. dan Don duk iyalansu Aliyu sun zo har na Habib duba da kin ga ya kamata a ce kuma ɗin kun zo idan da halin hakan ai. Hakan da muka yi da mamu ya sa na buga mai waya bayan mun gaisa ne ya tambayi yaran da kowa. Nake roƙonsa akan ya bar mu shigo tunda muna hutu mai tsaho mu duba ajiya da jikin. Tunda na ji ya ce Zara ina kike son zuwa da yaran nan yanzu? Tafiyar ku a yanzu haka kin san abu ne mai wahala gare ku da ni ma. Yaushe zan dawo nan bayan kin san abubuwa sun mun yawa a nan. Na ce na bar ayyuka na zo ɗaukar ku. Na bar ayyuka na zo ɗaukar ku zai zama wani matsalar kuma. Na ce sai in zo daga ni sai abba na sauran in bar su da Mariya a nan har in dawo. Da sauri ya ce kina da hankali kuwa Zara? Yaran ne zaki bari da 'yar aiki har su huɗu? Zara kina da tunani kuwa? yaya ka yi hakuri don Allah ni ma ban yi wannan tunanin ba na faɗa gani ne dai hakan bai kamata ba a ce komai nisan wuri hajiya tana cikin wannan halin kuma a ce kai naka iyalin ba su zo ba wannan zahara matsala na ne ba na son zuwan ku ƙasan nan don irin abubuwan da ke tasowa daga baya idan kun zo tunda har yanzu ba wai hajiya ta fasa halinta ba ne ke ma kin sani shiru ne ban iya magana ba sai can nake faɗi a sanye a gaida kowa na gida Ya amsa shi ma cikin wani yanayi da za su ji. Wayar na kalla jin ta kashe ina sauke a jiya zuciya a hankali tare da furta kai ni wannan lamarin Allah dai ya mana mafita a kansa. Don wannan fannin idan na duba gaskiya ya ya faɗa kan matsalolin da kan taso daga wurin hajiya din idan ta gama a ƙasar. Ko da mamu ta tuntuɓe ni da maganar faɗa mata yadda muka yi da shi ne ta ce kuma ya faɗi gaskiya. Don hajiya ba ta fasa halin nata ba gaskiya. ko tana asibitin nan da muka tafi gaida ta ba mu dawo a cikin daɗin rai ba don sai da suka taɓa batuna da hajiya maryam a can cewa ta maryam ɗin tana farin cikin barin ta gidan har tana gallaza wa ɗanta don ta gabata nan tana wulaƙanta mata shi da cewa nura na ce kin gani mamu balle ni da suke yaƙe da ni kan wannan amaryar tasa suna faɗin wai mushi asiri muka shiga tsakaninsu Salma ke faɗa min hakan wai ya Sabuwa ta je asibitin gaida ita ranar kuma da bata ba ta haƙuri kan abin da ya faru a tsakaninsu shine suke maganar wai sun fahimci aiki aikin saka hannu ne aka yi musu har ya faru ka ji kuma wai sai yaushe ne Hajiya za ta daina irin wannan halin na ɗaukar wani ne yake jifanta da zaman lafiyar da ta kasa nema wa kanta a gidanta ne Mama ai kin san wanda bai bar wa Allah lamarinsa ba a kullum gani yake kowa yana aikata irin abin da yake aikatawa ne a hankali a kan shi ta ce haka ne ba dai kin nuna min sha'awar son zuwan duba ta ɗin ba kuma yanzu ya san da hakan ba wai laifinki ba ne ai mun bar wannan zancen shi ma bai sake maganar kan hakan ba da ni har aka sallama hajiya ba wai don ta ji sauƙi ɗin ba suka dawo gida da ita don zaman asibitin babu daɗi Jin hakan ya sa su gaba ɗaya dawowa lokacin don sanin halin hajiyar da na hajiya sabuwar da yi. Saboda hakan ne ya dawo garin, suna dawowa gida da ita ya buɗe mu suka shiga. A nan aka gyara mata ɗakin da za ta zauna a ciki. Gaba ɗaya kowa ya fita zancen wata Samira da yanzu suka ƙara ganin baƙinta sosai a gidan suna ganin ita ce musabbabin jefa mahaifiyarsu a wannan halin. Duk da yawan kula da hajiya Sabo ke yi wa hajiyan a yanzu, na ƙoƙarin ganin ta wanke 'yarta daga wurinsu da mahaifiyarsu ɗin ko abubuwan za su zo da sauƙi a gare su. Washegari da dawowa jiya gida daga asibiti Mary ta sauka ƙasar ita da 'yarta Queen wata ta zo musu a bazata. Ba su ba shi ya yi mamaki matuka da ganin Mary ɗin a Najeriya a wannan lokacin don bai san da cewa za su zo ƙasar ba shi ma. Ita kuwa Mary da biyu ta zo garin don ta sada Queen da ta dame ta da son sanin dangin mahaifinta. wanda a yanzu ta ga dacewar yin hakan a gare ta. Sai ga shi kuma wani abokin karatunsu da ya san yaya Umar ɗin yana faɗa mata irin masana'antar da shi Umar ɗin ya buɗe yanzu a Najeriya. Wannan abin da ta ji ne ya tayar musu da hankali sosai ta gane yanzu Umar ɗin yana ɓoye mata wasu abubuwan da ya dangance shi. Idan bata ɗauki mataki ba, sannan a hankali zai guje su daga ita har 'yar tasu nan gaba. Idan ta ƙyale hakan, zai iya haifar musu da matsala. Ta masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.